اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا idan wuta ta ga kafirai ana jan su zuwa gare ta daga nesa za su ji tana tsananin tafarfasa da wani ƙara mai tayar da hankali saboda tsananin fushin da take da su